addu'a ba da dafnil mai addu'ar da ake bayan an binne kuma mamaci ba ana binne mamaci ba na'am ba laifin an daga murya ba laifin an hada kuma a zuciya in dan karantarwa ko da ma misalin irin mu yanzu al'ummar mu da wasu da yawa ba san me ake faɗa ba ba laifi ko kana gefe dan ka karantar ana ɗauko gawa za a shigar da ita sai ka ce bismillah wa ala sunnati rasulillah to kaga sun ji kenan littalim don karantarwa wannan addu'ar ita ake in za a shigar da wa in za a shigar da mamaci kuma sunnan nan jama'a sai mun ta yada ta fa ta faɗa in baka yi ba ma zaka bari a zo a shigar da bid'a a ciki akwai bidiyoyi da yawa idan an zo binne mamaci din ana yi cewa an zo binne shi na farko dai wai kasar da aka fara tunan ta bangaren ta daban waccar kasar ba ita kana sa ta ce a ba a sa wannan kasar ba a sa ko a zo wannan igiyar da ake auna mamacin sai an nemo ta duk inda take sai an nemo ta an zo an sa ta a ciki ko wai a zo a ce wai wannan tsumman da ake binne mamaci ake lullube mamaci ko barmushi ake cewa ko barmushi barmushi ko me sai a zo a ce an an an sa din wai wai ba a ɗauke shi ba a ah, karkace karkace Da an gama binne a wasu ya soka hannu sai a tsaro shi daga baya waye ce ce ai a lullube yake tunda yana lullukafa ne a jikinsa ai yana lullube ake akwai bidiyoyi da yawa da yawa bidiyoyin sun fi yawa wanda ake akan harkar wato binne mamaci Allah kiyaye mumtaz to kaga wannan idan za a yi wa mutane bayani a faɗakar da su cewa ba addini